yau lahadi 18 ga watan al-muharram hijiran mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu da dari hudu talatin tara, daidai da takwas ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine kasan na 24 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin alamnul fikri wa athara shari'atul islamiyyati fi ta'azizihi wallafan ma'ali sheikh al-ustaz dr abdurrahman bin abdulaziz sudais الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الله مدوككين Sarki mai sakayya da الخيري a yau da izinin Allah za mu tashi al-mabhathul khamis gaba na biyar da za a tattauna bincike mai zurfi dangane da mu'awwiqatil amnil fikri abubuwan da suke zamewa da wahala da kunci kuma su haifar da cikas dangane da samar da abin da ya shafi al'amnil fikri domin da abin da za ka yi ko da abin da za ka fuskanta ka tunkara ka tasa shi gaba idan ka karanta riba da cin nasara da samun ɗaukaka da kaza da kaza to ka duba mu'awwiqat ya za a samu matsala ina ne tasgaro zai fito ina ne kaza da kaza da kaza zai faru kuma ya bayyana dole sai mutum ya tsaya ya kalla ya duba ya hangi wannan wurin mala ce kama annahu naka wasa'il lita azizil amnil fikri kamar yadda akwai hanyoyi da za a bi wanda mun dan tattauna wasu da za a iya buwayar da kuma haɓaka da ɗaukaka al'amnul fikiri. hunaka هناك wa ومؤوكات fisabili سبيل تحقيقه sannan har ila yau akwai abin da ke barazana yake da sarƙaƙiya yake da wahala wajen tabbatar da wannan al'amnul fikir ɗin to kaga waɗanda za su ɗauki wannan hanya ko su tunkari wannan aiki to dolensu ne sai sun fahimci wannan abin da ake magana a kai ɗin awwalan na farko daga cikin abubuwan da suke zama cikas su haifar da tasgaro cikin wannan al'amari shine adi an shari'atillah nisantan shari'ar Allah jama'a mutum ya zama yana da kyakkyawan tunani da zurfafaffe zurfaffen nazari da hangen nesa wannan yana da alaka da yadda kake da kusanci da biyayya da shari'ar Allah ne za ka mamaki ga wasu mutane in wajen ilimi na ce kawai suna da ƙoƙarin ilimi wai suna da wayewa irin tasu ta kara na da kai da komowa nan da can dai a nan gidan duniya dai ba a rasa su da wannan 'yan kazar-kazar ɗin to amma tunaninsu bambancin shi da na jaki to biya da bambanci jama'a wai mai ke haifar da haka shi ne nisantan shari'ar Allah ne wai ga abin da ya kawata mutum ya gano ko a gano mai ya amfana da shi kun gani wai ya kasa ganowa an gano mai ya kasa ɗauka wannan shi ne ne nisanta an shari'atilla daga shari'ar Allah ne an gano wannan akwai lauje cikin nade cikin abubuwa da yawa mutane su ki Allah su saba ma Allah Allah ya juya musu baya ya la'ance su su rika samun matsaloli sai a ce wai a ah, wai ai su wanan ne da suke kaga wannan asalin wani bata ne kuma na musamman mun gano wannan bari in buga muku wani misali kai ne mutum ya gina gida gidan haya ka zo ka kama ɗaki ka biya wane ma ya kama ɗaki ya biya yanzu ku da kuke zaune a gidan hayan nan akwai wanda zai tunƙahu tsakanin mai wannan ɗaki da mai wannan ɗakin ya nuna cewa ni na fi ka ko da ku ya riga ka kamawa ya riga ka shiga ya sunanku ba yan haya ba ana nan sai mai wannan ɗakin ya sa tsiya ya sa tsiya sai kaga kai wannan tsiya ta ku irin nashi baka iyawa ka ce wa matanka hana kaya na samun mana ɗaki a wani wuri sai ta haɗa sai kuka kwashe ‘yan ina ku ina ku sai kuka koma can sabon gidan da ko kama sai kuka jikwa tare yanzu dun ba abin da ya faru ga wannan na matsala sai ce ai tashinka ne ya haifar da shi ai rashinka ne ya haifar da shi au dama ya san da haka misali ya matsa cewa ka tafi ka bar shi kuma yanzu mai wannan yana da tauhidi jama'a ya da da ya san Allah yanzu mutumin da abu zai faru mara kyau ko mara daɗi ko na rashin ci gaba ko ya tabka wauta ya fada cikin kwazazzaban musiba ya fara tunanin wai ai tafiyan wani ne ko tafiyan su wani ne ya haifar da haka da suna nan da sun yi kaza da sun yi kaza okay dama wannan yana nuna rashin cancantan ku kenan ko ko jama'a ai ca nake in ka ce ba ka son kaza sai aka yi maka wannan abin ai kamata yi a ganka kafa jirgin sama tashi wajen ci gaba amma kuma jiya yau bai kamata idan jalin wancan ya kare ce tashin wanan bai kamata idan ya samu matsala iyalin shi ce tashin wana ba ai bai kamata ba koko to wallahi idan mutum yi nisanci shari'ar Allah ina gaya muku ba abin da zai yi daidai ko ya zai yi daidai din zai zama ya yi wani abin ci gaba da abin jin daɗi ko Allah yana ƙara gaba zai rika haƙa ma kan shi ramin bala'i daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan duk wanda bai da tunani mai kyau sakamakon ya nisanci dokokin Allah ba abin da zai sa a gaba yana son ya samu irin abu biyu ya samu suna da ɗaukaka da mulki da buwaya sai ya samu kuɗi su kuma waɗannan bala'in duniya ne kuma Allah ya kira su da bala'i ke sa in ga mutum ya bar addinin Allah ya ta sa waɗannan abubuwa gaba nike Allah Allah ya samu zarafi ya ƙara aure don ya ƙara yawan 'ya'ya domin Kur'ani ya ce 'ya'ya da dukiya fitina ne domin idan bai yawaita waɗannan ba fitina da sauƙi kuma fitina da saura kuma kafin fitina ta kai gare shi kila a ɗan kwana biyu bala'in bai hau gare shi ba jama'a kuna gano wannan da kyau ku isa duk wanda yake Allah ya ƙi dokokin Allah ko tunani mai kyau ba zai iya yi ba hatta tsakanin abin da zai sa ya samu ci gaba da iyalan shi da hanyar kasuwancin shi da harkokin shi ne da kullum wallahi ba zai iya ba Allah ba zai iya ba ana ba shawaran wane kaza ya kamata tunanin shi na harba wani wuri wane bar kaza tunanin shi na harba wani wuri haka zai ta yi hassiya sulmiya cikin rijiya gaba dubu shikenan a hawa almutafarrika da kuma bin son zuciya iri-iri yau ga ya kama wannan son zuciya bai kai da ƙarshe ba kuma ya wata. shi ɗaya kan doki uku shi ɗaya kuma kowanne ya hau kun gano wannan da kyau ku kan shi na bayan wannan kan dokin ya kalli nan kafan shi na kan wancan dokin shi kuma dokin ya kalli nan wannan kuma ɗaya kafan shi tana nan haka ka rasa gane yadda zai wannan tafiya a matsayin triangle kuma shi ɗaya kuma yana son kowanne a zabire shi tafi a guji shi ne al'ahawa mutafarrika. shi sa daga sanda na ga mutane sun ɗauko kansu wannan rikicin ko sun ce ga fili ga mai doki duk yadda ka gaya musu wallahi ba za su gane ba in sun kai karshen wannan wujin suka bugi katangan su gaba ta bulle ba sai su dawo a guji in sun dake can su gaba ta bulle ba sai su dawo a guji sai zo su tsaya tsakiya sai su cirko cirko. sharrin son zuciya kenan gano wannan da ke ko wal afkarul munharifa kuma gansu da shawarwari da tunani wanda sun sauka a tsari gaba ɗaya so duk zuciyar da ta gurɓace ko bakin bai iya faɗin alheri bayyawa za gansu afkar almunharifa daidai na yi nan shiriritansu ta yi can aka za ka sami su laila na haru irin waɗannan da suka siffanti da siffan afawan yamshi mu kibban ala waje yi ahada amman yamshi sawiyan ala siratul mustaqim hmm shi sa kullu ake kokarin ɗora mutane akan turba na kwarai su zo mutanen kirki su kama tafarki kyakkyawa mai yawa akwai nasara cin abubuwan da suke yi wallati tafdi bi tabi'atil hal ila al-ikhtilaf mala yace idan kaga wannan abin ya faru ko an nisanci shari'ar Allah an koma ana bin son zuciya iri-iri tunani karkatacce ba waɗaɗɗe ake kawowa wanda zai sulmiye mutane cikin rijiyancin gaba dubu to abinda wannan yanayi zai kai ga jama'a a ɗabi'ance almujarrab wanda wannan shine tabbataccen abin da aka ji aka gani to shine zai kai mutane ila likhtilaf shine waɗanda suke haɗe su samu saɓani wata farruk kuma za su rabu me wa shardimu sannan kuma za su watsi kowa yana ban kawai sannan abin da ake son a hada a alkin tashi ko zai ɗaiɗaici ka ba shi lokaci mun za a zama ɗin da kuna da yawa ce shardimin shi ne kuna da yawa sai kamar ka rake in ka aje rake ya daɗe bayan ka saro shi me za ga yana tsotsewa motsewa har ya tamake ku to haka za su yi ta tsotsewa inda su 300 ne kana na wata ran kawai sai ga sun zama 150 an tafi nemo 50 din can su dawo kana dawa ka dawo da uku sai ka zo ka tadda 100 sun tafi ana nan ana kaza haka haka sai sun koma 'yan kaɗan shirzimatun kalilun an gano wannan da kyau ko 'yan tawaga 'yan kaɗan bayan sun rabu sai su koma 'yan tawaga kaɗan ga kuma saɓani yanzu don allah jama'a masu hankali da suka san ya kamata san kuɗi da san sata zai sa su haifar da tafiyan da aka gina ake sa ran wannan tafiyan da izinin allah sai aljanna sai haifar mata wannan bala'in mutane ne da suka nisanci shari'ar allah ba su bin dokokin Allah ba su mutunta alkur'ani da sunna ba su mutunta waɗanda suke kan alkur'ani da sunna sannan ba su da komi sai bin son zuciyarsu me za mu samu me za mu zama ai mun wahala saka mana wannan ba shine tunaninsu kun ga wannan sannan tunani ne suke zuwa da shi wanda yake almunharif ya kauce ma daidai gaba daya to ba abin da ɗabi'atul hal ga waɗanda suka cika wannan harka zai kai su zuwa gare shi ne al sabani kaga waɗanda bai kamata a samu sabani da su ba da su aka samu sau da duk gayyen da ya zama minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah to an samu matsala wasu lahira suka tunkara wasu duniya suka tunkara wallahi diyin da kuka ci hada kai wallahi kan ba zai hadu ba ƙarya ne ba zai hadu ba kan mai yaudar kanmu sannan a tafarruk sai ku rabu daga nan fa sai watsewa wanda zai haifar kenan kun gano wannan da kyau ku na zama da wasu na gaya masu cewa kada gini kowane iri ne ya yaudare ka ya rude ka gini kowa zai iya yi kuma za a iya wofin tattashi ya ce ya zai yi haka na ce an mayi wanda ya wuce haka in dai kuɗi ne ko to kuɗi mana wofintar da komi na ce da allah ka taɓa zuwa kaduna ya ce wani irin zuwa na ce masha allah na ce ka taɓa zuwa run about na nefa kafin ka sa kasuwa ya ce yawwa wannan dogon ginin na nefa na ce yawanci yawwa daura da shi ba ko wani dogon gini bai ce ka ce man ginin sabana na ce masha Allah shi ga dan gari shi san ka a dan gari ba za ka samu matsala ba na ce yau shekara nawa daga san wannan ginin a hofince ginin banki ne gidan kudi bankin ma ya wofinta ginin ma ya wofinta ni ce me ya haifar ma bankin da wannan matsalan ya ce son zuciya da rashin gaskiya da ƙin Allah na ceto tsayanin duk harkan da aka sa mata wannan ko na addini ne zai ta watsi duniya tana iya ɗaukan wannan rashin gaskiya da ƙin Allah da son zuciya ta tafi amma wallahi harkan addini bai ɗaukan wannan ba ma Allah shirka ya bari addini na sha gaya muku kamar ido ne shi bai ba da bako duk abin da kake jin mai daɗi ne a baki ko a jikin ka sama ido ko Allah ko dai ya kashe idon ko kuma wannan abin ya fita to addini haka yake bai daukan bako shine bid'a da sarri ki karka yaudaru wai da kaza da kaza da kakka yaudaru ya zama kwakwalwanka da tunaninka suna aiki idan ya zama an samu wasu wawaye sun shiga wani harka na shirme irin wannan saboda rashin tunani sun nisanci shari'ar Allah sun fara bin son zuciya tunaninsu bai da kyau allah in ka sake kai rukuni zuwa gare su fata masa kumin nar bala'in nan tare zai ci ku sai ka koma gefe kana ƙoƙarin nemo galolin ruwa kana watsuwa daga nesa kila allah maɗaukin sarki ya taimake ka a kashi wannan shine maganar gaskiya duk abin da ko ga muna faɗi ko muna yi jama'a muna da nassi da dalilin yin shi muna roƙon Allah ya ƙara tabbatar da mu game da nisantan san zuciya kuma kafin mu yi abu sai mun tsaya mun yi nazari da tunani mai zarfi kowa ya kawo shawara an haɗa an yi ƙoƙarin kauce ma saba ma shari'a da kowane irin nasi da mutunci da mutunta duk wani mai mutunci da girmama duk wani mai girma amma an yi zama ba mai mutunci ba mai girma sai wanda zai kawo kudi ko wanda zai ɗibu kudi ko mutum ya zama ɗan ta'adda ko ya zama kaza kai ɗan tafiya ba dai kama da mutum mai mutunci ya sa shi a ciki ba ta kama da mutum mai mutunci ya sa shi a cikin ta Allah maɗaukin sarki ya samu dace saniyan iglaku manafizil hiwar والمناقشة مع الآخرين وعدم jawani bil hata والتأرذم وأسباب الجنوح والانحراف فيها yana daga cikin abin da ke haifar da a samu matsala game da al'amnul fikiri iglaqu manafiz al-hiwar kulle kofofin tattaunawa in gano wannan ce ku kun yanke shawara mu inda su wane ne ba ruwanmu da su a kun kai kasa iglaku manafizil الحوار ko kun ba za ku yi kaza ba kun kullo wannan kofa wai kuma a cikin masu waɗannan sai ga jan cewa ko wanda wasu malamai ne sun wa'i <laughs> wannan shine gidadanci da jahilci da haƙa maka kai ramin mugunta na manafizil hiwar duk abin da ya taso a zo a zauna Kar ka suke ga yanke hukunci ku zauna ba ko me yi duk yadda kake jin daɗin abin duk yadda ranka ya ɓaci a kan shi karka zaki kuma karka ɗauki mutum ɗaya wannan shi na abokin shawara da dinkur ku ɗari uku ne akan wannan harkan duk kowa sai ya zo a baje ta a faifai an gano wannan da kyau ku a girmama ra'ayin kowa in kowa ya kawo abin da yake fahimta a tsaya a kalli matsalolin kar a ce a yanke abu yanzu a ce to shikenan kowa ya ji abin da kowa ya da eh, a je a yi nazari kilan kun zo kun zauna a gaba za ga ra'ayoyi sun ragu wasu za su kashe wasu wasu za su tada wasu da haka sai ga an tafi akan ra'ayi ɗaya mai amfani amma ka samu matsala da wani da wani da wani a ce ku je ku zauna ku haifar ma kanku da tunanin da za ku samu ci gaba da ɗaukaka cewa in dai su wani ne mun kulle wannan kofan in kun kulle ta ko ku sa birkile gina wurin kun gano wannan da kyau ga abin da zai faru iglaqu manafiz al wani muna kasha a cewa ba za a tattauna ba ka girmama ra'ayin wani sai ce dan wani zai faɗi kaza dan me ba zai faɗi ba dan me ya faɗi kowa da yadda Allah madaukin sarki shi akwai wanda yake da nazari mai zurfi akwai wanda yake da nazari takaitacce ya da mahimmancin ya faɗi a saware shi akwai wanda yake da sauki akwai wanda yake da zafi akwai wanda yake da haƙuri akwai wanda yake da fushi akwai wanda yake da hikiman zance akwai wanda bai da shi sai an haƙura da kowa kun gano wannan da kyau ko sai an haƙura da kowa duk harkar da zai a ce ai ba za a haƙura da wani ba saboda ɗabi'a iri kaza na shi wannan harkar ta kai ƙasa dole sai an girmama kowa da yin da yake wanda za gan shi mai haƙuri ne mai sauƙi ne a ta ce maku duduniya a ta maka za ce a ƙara haƙuri shi ma sai an girmama ra'ayin shi akwai wanda kuma zai miƙe bigitin rece lahil lazi ba wanda ya isa shi ma sai an girmama ra'ayin shi dan in ba wancan mai sauƙin ba za ku kai labari ba in ba wannan mai zafin ba za ku kai labari ba kowa da ranar shi kun gano wannan da kyau ku karka ce wai ai ni ne kaza who are you kowa da abin da yake badawa na tafiyan addinin nan da kuma zamantakewa da kowace irin mu'amala jama kuna gane wannan gabar yanzu kun gane abin da ya mai da mutane da dama baya har waɗanda ma za su ga suna kan daidai wanda yana daga cikin cutan sai idan waɗancan ashabu shimali sun ɗauki matsala na farko to ko kuma ashabul yamini matsalan ku ta me ta biyu ko kuma wadancan su hada duka ko kuma ku dauki daya an gano wannan da kyau ku to sai malam sai yake cewa wal ta mal akhari dole ku riga tattauna da wasu ka ku ce mu ɗan kaza ne wanda ba mu ba ba wanda zai zo wurin mu mu kaza mu kaza mu kaza a'a ku ne su waye duniyan nan Allah yi ta ku zana ku ɗaya ne kwa tuttun kuɗi mutane daga farko ku nuna ba ku amfaninsu ba ku bukatan sun da suke kawo kansu za su janye daga ƙarshe kwa rika biyan kuɗi kuna sa lokacinku da kwantar da murya ƙasa da lallashi kuna yawon tallan kanku da nemo jama'a ko ba zai maku amfani ba ai aljama'atu rahama ai mutum rahama ne in dai mutum ne to wannan rahama ne Allah ya ce wala kada karramna bani adama kai ka wulakanta shi ka tozarta shi Allah ya baka ai daga lokacin da ka ga mutum yana iya tozarta ƙaramin yaro da bai kai munzulin balaga ba ko ka janye jikinka game da shi kun gano wannan saboda shi wannan yaron kayan Allah ne da zai mutu a wannan yanayin yana da automatic ticket na shiga aljanna yana da admission a makarantar annabi ibrahim ka ji da wanda kake rigima in ka ga mai wannan ka koma ka mimmike kafa ka ce masha Allah ya kai ƙasa wallahi ko ya tuba ko tararin bala'in haƙƙin wasu ya kama shi Allah ba zai bar shi ba aikin babba ne wa adamu idahi jawanibil khata da kuma kin haska kama juna bangarorin da ake tafe na kurakurai wane kana da kuskure kaza an san yana da kuskuren wai a ƙi fayyace mai kuskuren a ana ta haddawa wani sai a danna kuskuren shi ba a sarran shi ya ɓaci ko ana shirya mai mugunta akwai wannan wane yana da kuskure kaza sai a canza kuskuren sai ya zama daidai a cikin kai daidai abin da gaba daidai ne amma ba mai tunani irin naka ba wa zai kawo wannan kaga cin amana kenan a fito da kuskuren mai kuskure a gaya mashi mun gano wannan da kyau ku duk wani organization da kaga ya samu matsala ko wannan ya haifar da shi wasu mutane ne kawai suke neman sai hankaka mai da dan wani naka ko najeriya matsalar ta samu wannan matsalar ne adama idahi juwani bil khatar wa azumi wa asbabil junuhi harafi fiha da kuma kin yi da gaske wajen an gano matsalan a gyara da kuma sabubba da za a karkatu zuwa gare shi na kaucewa an gane in muka yi kaza wannan yana daga cikin sababin mu da mu da watsewar mu sai a ƙi kallon wannan janibin <clears throat> a gyara shi kawai in abu ya zo kawai ya ɓaci yanzu yanzu na kawai ce a yi kaza to a yi ɗin inda yin kaza ne ko a yi jama kun ga wannan halittun ba wanda ya yi su Allah ne ya yi su kuma mallakan shi ne Kunga wannan sararin da muke rayuwa ba na wani bane na Allah ne kuma bai ba kowa ba shi ya mallaki kayan shi duk abin da ka gani ko in Allah ya taro mutane ya hada su a gaban ka, ya taro su kana gaya masa su ji ko ka girmama kowa kuma ka ba kowa hakkin shi wallahi daga ran da ka yi mai da mutum bawa ce ku ka raina shi ka wulakanta shi ku sai ga abin mamaki da Allah yana kishin halittar shi ai ba naka bane Kai ba naka ba ne wannan shi ne matsalolinmu ba shi yasa duk wanda yake da wannan za a gan shi bai da tunani mai kyau sam bai da tunani mai kyau na uku mu kwana kan mara alibti'adi an ulama Umma al-mu'tabirin nisantan malaman al'umma waɗanda suke mu'tabirai wani malami ne ka je kai waron ga da wani malami ba ruwanka da su jama'a ana cewa ba malamai cikin harka ku to kiyama za ta tsaya kiyama ba za ta tsaya ba har sai malamai sun gama mutuwa hatta izalim yabki aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala sannan duk wani abu na ilimi ya dauke shi malamai jama'a suna iya kuskure har su ganganci kuskuren su da gangancin su bai sauke su daga matsayin su ba saboda ba ma'asumai bane kun gano wannan inda suke ba daidai ba a gyara musu an gano wani da ke ku. malamai ba masu mai ne sam zai iya yin anna da ta wuce naka kai da ba malami ba wannan ya tabbata ya zama ba mai ba kenan daga ran da ba zai kuskure ko ya ganganci ko ya wauta ba to ya zama annabi kenan yi an gane inda dai aka bar malamai to an samu matsala shi sa duk wanda bai biɗi malamai ba ba shi aiki mai sawa ba ina ta mun gano wannan da kyau shi sa duk harkan da ya zama malamai waɗanda suka goge suka iya aka tarbiyyantar da su suka samu aka ce su bari stari ba a sansu su aka bar yan wa'in wa'in za ga abin da zai faru ina fatan mun gano wannan da kyau in dai ku bar yan wa'in wa'in ne kai da mai gidanka za mu ga abin da zai biyo ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa tarku liktida'i bihim da kin koyi da su sauran karatun sai mun zo kato na gaba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum